أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم أشرن دو أكو كننغ الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دو دو دو دو د wadda ta yi daidai da takwas ga watan hudu na shekara ta da goma ta miladiya za mu tashi darasi na talatin da ɗaya na a cikin karatunmu na alfusul fi siratin rasuli sallallahu alaihi wasallam na alhafiz ismail ibn kafir rahmatullahi alai za mu tashi sabon fasali shine faslun ghazwati zatin riƙa fasali da yake magana akan yakin zatin riƙa yakin wato tsummokara ko da yake dai akwai saɓani wajen tasmiya wannan suna na zatun riƙa waɗansu sun ce sunan wuri ne sunan wani dutse ne wanda yake da wato dabbara dabbare ɗugon baƙi da fari in ka ganshi sai ka ce wato a tsummo kara ne da aka yi maho da juna waɗansu kuma suka ce a'a saboda tutar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci saboda rashin wato hali da tsummo kara aka harhada aka yi joni-joni aka yi tutar waɗansu kuma suka ce saboda wato <clears throat> a tsanani da yake da musulmi a wannan lokaci ya zamanto cewar ba su da takalma kuma tafiyar mafiya yawansu sai ka ga mutum shida suna tafiya akan rakumi guda ɗaya wannan ya hawa ya bama wannan wannan ya hawa ya bama wannan to saboda tafiya ce ga zafi ga duwatsu saboda haka sai suke ɗaure kafafunsu da tsummo kara suke ɗaure kafafunsu da tsummo kara don haka aka kira ta zatun riƙa <coughs> ah, alhafiz ibn kathir ya ce wa kanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shahran ya kuti ala alladhina qatalu a saba bi'r ma'una manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi kunuci wata guda yana yin addu'a mummuna akan waɗanda suka kashe waɗannan sahabbai wato makaranta Alƙur'ani na bi'ir ma'una wato sahabban da suka je yakin bi'ir ma'una wanda aka kashe su a kamar yadda muka karanta kafin gazwat bani nadir wasahi ba su kaɗai annabi sallallahu alaihi wasallam yi wata ɗaya yana yin kunuti a kansu ba da su na bi'ir ma'una da kuma wanda suka kashe sahabban wanda suka kashe su hubaib wato na arraji' wanda su aka so yi da farko kafin na bi'ir ma'una su ne banu lahayan da <clears throat> su usayya don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya hada su gabaki daya yake musu mugunyar addu'a ya yi wata daya yana musu kunuti wanda daga nan ne aka samu wato yin kunuti yayin da ake neman wato yayewar wani tsanani da ya sauka akan musulmi ko kuma yayin da musulmi suke fada da abokan gabansu ai musu ai abokan gaba mummunan addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya halaka su ya ba mu musulmi da musulunci nasara a kansu daga wannan kissa ne daga wannan abin da ya faru daga wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan asali wanda yake har yanzu yana daga cikin abin da malamai suka suka yi riko da shi kan cewa ana yin kunuti inda nawazil lokacin da wani tsanani ya fuskanci musulmi kamar yadda bayani ya gabata bayan karatunmu na yakin bi'ir ma'una yace thumma gazuwa ta zatin riƙa sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin yakin riƙa riqa wa hiya ta najd ita ce shi shine yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai jihar wato jihar najidu an Najid kamar yadda muka ambata shine wato gabas a mantikar da take gabas da madina wato wurin da yake gundumar da take gabas da madina ita ake ce ma najid wanda yake tudu ce in aka ce za ka auna ta da yadda madina take madina kwari ce ita kwa najid tudu ce faharaja fi jumada al'ula min hadhihi sanatin rabi'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a cikin watan jumada al'ula na wannan shekara ta hudu yuridu muharib wa bani ibn sa'ad ibn ghatfan yana nufin ya kai hari ga kabilan muharib da kuma banu sa'alaba kabilan banu sa'alaba ibn sa'ad ibn ghatfan واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wanda zai kula da aiki <clears throat> wato wanda zai kula da shugabancin madina ya sanya abu zarrin al-ghifari jundub ibn junada ɗaya daga cikin almuhajirin waɗansu malamai sun ce <clears throat> wanda annab sallallahu alaihi wasallam ya sanya usman bin affan ne kuma sun rinjayar da wannan saboda abu zar ya taɓa zuwa ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ala tasta amiluni ba za ka bani shugabanci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abadhar inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ina so maka abin da nake so ma kaina wa innaka da'if kai kuma mutum ne mai rauni wa innaha wa innaha amana ita amana ce wato shi aikin shugabanci amana ne wa innahu yawmal qiyamah wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama ranar alkiyama wato kunya ce da kuma dana sani ana son a samu shugabanci saboda daɗin da ke ciki mulki da yalwa ta duniya da wadaƙa da sauransu a nan duniya amma ranar alƙiyama tashin hankali ne illa wanda ya ɗauke shi da haƙƙinsa kuma ya sauke wannan haƙƙi a wato ya sanya shi inda Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi wanda yake yana buƙatar ƙarfi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu zar kai mai rauni ne wanda ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula da ɗabi'un mutane wanda ya cancanci abu shi zai sanya shi akai to akan haka ne ibn al-qayyim yake rinjayar da cewa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta da shugabancin madina usman bin affan ne shi abu dhar saboda ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiya wato lokacin da abu dhar ya nemi ya ce ni ma ba shi ma ba a sa shi wato shugabanci na wata nahiya ba ya ce a'a yana ganin sa shi mutum ne mai rauni ya ce kada ya yi a wata riwayar yake cewa la ta'ammaranna alathnain wa la tawallayanna mala yatim kada ka kuskura ka zamanto shugaba akan koda mutum biyu ne kuma kada ka kuskura ka ɗora maka nauyin kula da dukiyar maraya tare da cewa Abu Dhar wajen gaskiya babu kamar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hamalatil ghabra wala adallatil al-khadra ah, asdaqa lahjatan min Abi Dhar doron ƙasa wato a doron ƙasa bai ɗauki wani mutum ba kuma sama ba ta lullube wani mutum ba da ya fi gaskiyar magana irin abubuwar. kaga ga gaskiya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kada ya wannan domin abu biyu ake bukata domin shugabanci gaskiya da ƙarfi mm, eh, eh, inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu amin wanda ya fi cancantar ka ɗauke shi aiki shine alkawiyul amin mai karfi mai aminci idan akwai aminci amma babu karfi in akwai aminci amma babu karfi sai ya zamanto ya kiyaye abin nan ba zai bari wani abu ya tozarta ba amma ba abin da za a yi sai a kyala kowa ya abin da yake so kowa sai abin da sai a bar abubuwa duk su sakwarkwace saboda babu iyawa babu karfin yin idan kuma akwai karfin yin babu amincin to sai a yi ta yi amma kuma wajen cuta ai ta aiki amma a cikin aikin da za ga ana ta yi duk wato a cikin aikin cuta ne ake yi to dole a haɗa abubuwan guda biyu a wannan shine yasa ibn al-qayyim ya rinja da cewa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ya kula da madina a wannan yakin usman bin affan ne ba abu zar ba kamar yadda waɗansu daga cikin dama riwayar biyu ta zo waɗansu sun ce abu usman waɗansu sun ce abu zar fasara hatta balaga nahla manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya har sai da ya kai wani waje wanda yake cike da wato itatuwan dabino ya jam'an min ghatafan sai ya haɗu da jama'a ta kabilar ghatafan fatawaqafu suka tsaya suka fuskanci juna walam yakun bainahum qital yaki bai kasance tsakaninsu ba illa annahu salla yawma idin salatal hauf fi ma dhakarahu ibn ishaq wa gairu humin ahli siyar amma a wannan lokacin a wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah sallar tsoro a bisa abin da ibn ishaq da waninsa daga cikin malaman tarihi malaman siran manzan allah sallallahu alaihi wasallam suka ba da labari waƙad tushkil amma wannan abin ya zamanto abin a wato malamai sun ga cewa sun ga rikici a cikin wannan da rashin fahimta ba su gane yaya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar tsoro a wannan waƙi'a a shekara ta hudu bayan hijira ba لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد الخدري دومي يازو أتكين رواية الإمام الشافعي ده إمام أحمد ده إمام النسائي عن أبي سعيد ده أبو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا شوى مشركي سنسأري منزان الله صلى الله عليه وسلم بي صلى الأزهر da la'asar da magariba da lisha ba sai ya hada su ga baki ɗaya yayi sallah wa ƙabla qabla nuzuli salatil khawf wannan ku ya abku ne kafin saukar sallar tsoro qalu suka ce wa innama nazalat salatul khawf bi usfan kama rawahu abu ayyash az-zuraqi sallar tsoro ta sauka ne a lokacin wato a garin usfan kamar yadda abu ayyash az-zuraqi ya ruwaito qala yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi usfan mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a garin usfan usfan yana nan a hanyar mutum idan ya taho daga makka zuwa madina wajen kilomita 78 kafin ka kai makka akan hanyar makka daga madina fasalla bina az-zuhr sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah a zahar wa alal mushrikina yawma idhin khalid ibn al-walid suna karkashin jagorancin khalid ibn al a wannan lokaci a lokacin khalid bai musulunta ba faƙalu sai suka ce laƙad min minhum gafla. mun sami rafkanwa daga gare su shi suna sallah amma ba mu afka musu ba sun maƙalu sai suka ce inna lahum salatan ai suna da wata sallah ba da hadihi bayan ita wannan wato ta azahar ɗin. hiya ahabbu ilaihi min amwalihim wa abna'ihim wannan sallah ta fi soyuwa gare su bisa wato dukiyoyinsu da da 'ya'yansu wato an san muhimmancin sallar la'asar wajen musulmi ba sa wata da ita saboda sallar la'asar ita ce salatul wusta hatta mushrikai sun san wannan ita ce kadai sallar da mutum in ya bar ta har lokacin da ya fita Allah zai bata aikin sa baki daya kamar yadda yazo a cikin hadisin Buraida fa nazalat yani salatul khawf salatul khawf sai sallar sai aka saukar da ayar da tazo take umarni da yin sallar tsoro baina zuhri wal asr tsakanin sallar asar da la'asar domin a lokacin sai mala'ika Jibril ya zo da salatul khawf fa idza kunta fihim fa aqamta as-salah ya bashi labarin cewa ga abin da mushrikai suke niyyari suna niyyar yin yayin da suka mai da hankalin su wajen sallah za su zo su su afka musu gabaki daya to shine sai Allah ta'ala ya ce a rabu kashi biyu kashi ɗaya su fuskanci abokan gaba kashi ɗaya kuma suna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya raka ɗaya da su sai wa'ancan su cika sannan su koma sai kuma wa'ancan wanda suka tsaya suna gadi sai su zo su yi raka a ɗaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai su sallama ga baki ɗaya wa zakara alhadi fa salla bin al-asra fa na fariqain sai yayi mana sallar la'asar ya raba mu ya raba jama'a biyu wa zakara alhadith ya ambaci hadisin har karshen sa akhrajahu al-imam ahmad wa abu daud wa an-nasa'i imam ahmad da abu daud da nasa'i suka rawaito wannan hadisin wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya dade shi qala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nazilan baina bajnan wa usfan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka tsakanin wuri da ake ce masa bajnan da kuma usfan muhasiran al-mushrikin ya yi ma mushrikai ƙawanya wato ya musu iya sanya musu takunkumi faƙalar mushrikuna sai mushrikai suka ce inna li ha'ula'i sala waɗannan da kuke gani suna da sallah wato musulmi kenan suna da wata sallah hiya ahabbu ilaihi min hiya ahabbu ilaihim min abna'ihim wa abkarihim ita wannan sallah ta fi soyuwa gare bisa ƴaƴansu da kuma matayensu ajmi'u amraku ku hada al'amarinku thumma milu alaihim mai latan sannan sannan ku wato ku dauki guda ɗaya a kansu ku gama da su faja'a jibrilu alaihi salam sai mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo فأمره أن يقسم أصحابه نصفين يا أمر من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا رب صحابي كشبيو وذكر الحديث يا أم بشي حديث حق أرشنسا رواه النسائي والترمذي, والترمذي وقال حسن صحيح عن إمام النسائي الترمذي سكرويته وانا حديث ترمذي يجي حديثي حسن صحيح وقد علم بلا خلاف an sani ba tare da wani sabo ba an na gazwata usfan kanat ba'da al-khandaq yakin usfan ya kasance bayan khandaq ne faqtaba hadha anna zatar riqa'i ba'daha wannan yake hukunta cewa yakin zatur riqa'i ba'daha ita ma bayan handak ce bal ba'da khaybar bal bayan yakin haibar ce wa yu'ayyidu dhalik abinda yake karfafa wannan anna aba musa ashari cewa abu musa ashari abdullahi ibn qais wa aba huraira radiyallahu anhuma da abu huraira Allah ya da su su biyu shahidaha sun halarci wannan yaƙi na usfan amma abu musa ashari amma shi abu musal ashari fa fi ya zo a cikin bukhari da muslim anhu daga gare shi annahu shahida ghazwata zatir riqa ya halarci wannan yaki na zatur riqa wa annahum kanu yulfuna ala arjulihim alkhiraq lima naqibat kuma cewa sun kasance suna wato daure sawayensu da wato tsummokara saboda huhujewa da ta yi saboda rauni da wato tsakuwa ta huhu da kafar ya zamanto suna da wato ciwuka a jiki fa summiyat bidhalik dan haka aka sanya mata suna da wannan suna zatun riqa wa amma abu huraira shi ku abu huraira fa an marwan ibn al-hakam daga marwan ibn al-hakam annahu sa'ala abu huraira cewa ya tambayi abu huraira hal sallaita ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatal khawf kai sallar tsoro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am yace yayi qala mata yaushe kai qala ama ghazwati najd shekarar da aka kai yaki zuwa najd wa zakara sifatan min sifati salati al-khawf ya ambaci sifa daga cikin sifofin sallar tsoro akhrajahu al-imam ahmad wa abu daud wa nasai imam ahmad da abu daud da nasa'i suka rawaito wannan wa qad qala ba'd ahli at-tarikh wadansu daga cikin malaman tarihi sun ce inna ghazwata zati ar-riqa'i akthar min mar'a akthar min marra ita wannan yaki shi wannan yaki na zatin riqa an yi shi sama da sau ɗaya ne wahida wahidatan kanat qabla al-khandaq ta farko ta kasance kafin yakin khandaq wa ukhra ba'daha ta biyu bayanta qult ibn kathir yace illa annahu la yattajihu annahu salla fi al-ula salat al-khawf sai dai ba zai yi ba a ce yayi sallar tsoro a cikin ta farkon in saha hadithu annaha innama furidat fi usfan idan hadisin da aka ce an farlanta ta a yakin usfan ya inganta wannan wani babban sabani ne tsakanin malamai akan wannan yaƙi na zatun riƙa a takaice zan ɗan ƙoƙari in kawo muku shi da iskalin da kuma mafitar da aka samu wato wannan yaƙi na zatun riƙa an ambaci cewar a wannan yaƙin aka yi sallar tsoro to idan an yi shi a shekara ta hudu bayan hijira kamar yadda muke karanta yanzu don muna cikin shekara ta hudu ne ko to kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yakin tsoro yayi sallar tsoro a shekara ta hudu bayan hijira a lokacin yakin handak ya hada sallolin azahar da la'asar da magariba da isha inda akwai sallar tsoro me zai sa a jinkirta waɗannan salloli da sai a yi sallar tsoro a lokacin tunda riwaya ta nuna ba a yi sallar tsoro ba ba a yi sallar tsoro lokacin yakin handak ba wanda yake nuna ba a wajabta yakin sallar tsoro ba a lokacin yakin handak saboda haka wanda ya ce an farlanta sallar tsoro a lokacin zatun riƙa in ma dai zatun riƙa ta afku ne bayan yakin handak wa in ma kuma ba a farlanta sallar tsoro a wannan yaƙi na zatun riƙa ba to kuma riwaya ta tabbata cewa an yi sallar tsoro a lokacin da aka farlanta sallar tsoro dalili na biyu waɗansu suka ce ai lokacin da aka farlanta sallar tsoro a lokacin yakin da aka yi na usfan ne wanda wannan yaki na usfan an yi shi bayan yakin khaibar dalili kuwa shine cewar abu musal ash'ari ya halarce shi abu huraira ya halarce shi abu musal ash'ari bai zo madina ya musulunta ba sai bayan yakin khaibar annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa bishara da cin yakin khaibar yace bai san da abin da zai farin ciki ba da zuwan jafar ibn abi talib daga habasha ko kuwa da farin ciki da cin nasara akan haibar domin lokacin ya lokaci ɗaya aka yi to shi ku jafar tare da su abu musa al-ash'ari suka zo su su jafar sun taho daga habasha su abu musa al-ash'ari sun taho daga yaman sai suka haɗu a cikin teku suka ƙara so ga baki ɗaya zuwa madina saboda haka kaga kenan in dai abu musa al-ash'ari ya halarci lokacin da aka farlanta sallar tsoro a yakin usfan yakin usfan tabbas bayan yakin khaibar ne kuma wannan in aka ce lokacin da aka saukar da sallar tsoro kaga ta dace da cewar lokacin handak lokacin yakin handak ba a saukar da sallar tsoro ba to wannan shine abin da bukhari ya rinjayar cewa zatul riqa an yi ta ne bayan yakin khaibar don haka ne ma a cikin bukhari a cikin sahih haka ya kawo cewa zatul riqa bayan yakin khaibar aka yi kuma su ibnu hajar suka karfafa shi akan wannan waɗansu malamai kuma suka ce a'a kamar daga cikin malaman zamanin nan akwai sa'id ramadan albuti muhammad sa'id ramadan albuti a cikin fiqhu sira yake cewa a'a fahimtar imamul bukhari bai yadda da ita ba da wanda duk suka kasance tare da shi su ibn hajar da kuma daga baya su abin nan malamanmu akwai malamin muhafizul hakami da shi ma malamin sa akram biya umari duk sun tafi a mazhabar bukhari shi kuma yace su ba su yadda ba muhammad sa'id ramadan ya ce a'a ya ce tunda a cikin wannan yaƙi na zatun riƙa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma jabir ya jabir kayi aure ya tambaye shi kayi aure jabir ya ce e ya yi aure ya ce a bikran ban budurwa ka aura ko bazawara ya ce bazawara ya ce me yasa baka auri budurwa ba wanda za ku rinka wasa da ita ya ce ai ubana ya rasu ya bar ni da 'ya'ya mata na su su bakwai to don haka na ga kan cewa ba na auri budurwa kamar su ba ya zama to ba ta iya kula da su ba sai na auri ba zaura wadda za ta rinka kula da su to a kuma yakin handak an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidan jabir ya ce wa jabir ya zo ya kira shi ya zo ya ci abinci sai ya kirawo dukkan rundunar musulmi suka taho da suka zo suka ci abincin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma matarsa ya ce ma jabir ya gaya wa matarsa cewar wato a wannan abincin kada ta rufe shi za ta ga albarkarsa saboda haka wanda duk suka shigo duk yawansu suka ci abincin ba abin da ya ragu a cikinsa to kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam idan da yakin zatur riqa bayan handak ne ta ya za a iya tambaye shi cewa kayi aure tun daga shi har ya ce wa matarsa ya ba wa matarsa umarni an fahimta ta ya za a iya ce ya zo kuma ya ce masa kayi aure bayan gashi har ya halarci har ya ce masa a lokacin yakin handak a shekara ta biyar ya ce wa matarsa kada ki rufe kwanan abincin an fahimta saboda haka shi wannan ya sanya shi ya ce zatun riƙa dinnan an yi ta ne kafin yakin khandak kasancewar to ya za kuma ya sheikh sa'id ramadan albuti da sallar tsoro ta yaya aka yi aka ce ana sallar tsoro amma ranar handa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallar tsoro bai ce a wannan babu rikima an saukar da sallar tsoro amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin da suke ciki na tsoron yayi tsananin da ba za su iya sallar tsoron ba ma ba za su iya sallar tsoron ba saboda haka shi ya sa nema suke cewar shi ya sa nema riwayar ta zo da kan cewar sun shagaltar da mu daga sallar la'asar halin tsoron ne ya tsananta to abin da ni dai na fahimta a cikin wannan wanda yake kuma shine ibnu kathir ya karkata zuwa ga ambato shine zatun riƙa ɗin nan sau biyu ne akwai zatun riƙa ta farko wadda ita ce jabir ya halarta yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya a a a a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayi raƙuminsa ya tambaye shi ya yi aure domin ya ce kunna bi zatin riqa shi kuma yana ya ambace ta zatin riqa da sunan bigire ita kwa zatin riqa ta biyun wadda Abu Musa al-Ash'ari yake ambata ya ambace ta ne da sifar abin da suka kasance suna yi na lullube kafafunsu da da tsumma saboda haka ta farkon an ambace ta zatun riƙa da sunan wannan dutsen mai dabbara dabbare ta biyun an ambace ta zatun riƙa da kara da ake lullube kafafu da su to amma a wacce ce aka farlanta sallar tsoro a wacce ce aka farlanta sallar tsoro idan muka duba riwayoyi riwayoyin da suka zo suka ambaci a riwayoyin da suka zo suka ambaci farlancin sallar tsoro a lokacin ta usfan amma farlancin a cewa an saukar da sallar tsoro a zatun riƙa wadda jabir yake ambato ita ce ta farkon kafin yakin handak wannan a riwayar tarihi ta zo a riwayar tarihi ta zo riwayar malaman hadith kwa da suka kawo maganar lokacin da aka farlanta wato sallar tsoro ita za a kaddamar akan riwayar tarihi saboda riwayar tarihi ana sauƙaƙawa wajen riwayarta ba a tsanantawa wajen ka'idar isnadi amma riwayar hukunci kuwa ana tsanantawa wajen ka'idar isnadi saboda haka sallar tsoro an saukar da ita a zatun riƙa ta biyu ba zatun riƙa ta farko ba saboda haka kaga babu iskali kan cewar yaya za a yi a ce an saukar da sallar tsoro sannan kuma ranar yakin handak kafin yakin handak amma kuma ranar yakin handak annabi sallallahu alaihi ya zamanto ya haɗa salloli har guda hudu a lokaci ɗaya bai yi sallar tsoro ba wannan shine zai warware wannan iskali an fahimta to wannan kuma shine wanda ibn kathir ya yi ishara gare shi a kan cewar waɗansu daga cikin malaman tarihi sun tafi akan cewa za ta riƙa nan sau biyu aka yi saboda haka kun ga dai mazhaba uku hudu ce kenan a uku bukhari ya ce za ta riƙa guda ɗaya ce kuma bayan yakin haibar aka yi a lokacin aka farlanta sallar tsoro Ah, sa'id ramadan albuti da waɗansu daga cikin malaman tarihi wanda daga cikinsu hadda ibn ishaq sun tafi akan cewa za ta riƙa kafin yakin khandaq kuma a lokacin aka farlanta sallar tsoro ibn kathir ya karkata ga ra'ayin waɗansu daga cikin malaman tarihi wanda bai ambace su gabaki daya ba amma ya karkata shi ma ga wannan ra'ayi cewa za ta riƙa ɗin nan guda biyu ne wanda yake wannan shine abin da yake mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam ala ayi halin ba a yaƙi ba a lokacin wannan an dai fita an kai hari kuma sababin ta farkon dukkaninsu guda biyu wato a ta farkon zuwa ga najid ce amma ta biyun zuwa ga usfan ce na'am na'am a'a ta farkon a shekara ta hudu bayan hijira ita ce aka yi zuwa ga najid ta biyun a shekara ta bakwai bayan hijira ita ce aka yi zuwa usfan bayan yakin haibar saboda haka akwai bambanci shekara hudu shekara uku tsakanin su na'am وقد ذكروا أنها كان أنه كانت من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل جابر malaman tarihi sun ambata cewa daga cikin abubuwan da suka afku a wannan yaƙi akwai kissar raƙumin jabir wa bai'ihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma cinikin da annabi da suka tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi ya sayar masa da wannan wa fi dhalika nazar yace akwai abun akwai abin lura a cikin wato akwai abin musu a cikin wannan magana li'annahu jaa anna dhalika kana fi ghazwati tabuk domin ya zo cewa wannan a yakin tabuk ne illa anna hadha ansab sai dai wannan cewa a lokacin wannan yakin ne shine yafi dacewa li'an lima annahu kana qad qutila abuhu fi uhud saboda saboda cewar an kashe babansa a lokacin yakin ohud. wa tarakal akhawat ya bar masa eh, eh, wato yan uwansa mata fahtaja an ya tazawwaja sari'a don haka yana buƙatar ya aure da gaggawa fahtaja an ya tazawwaja sari'an man yakfaluhunna lahu Dan haka yana buƙatar ya auri wadda za ta kula da su da gaggawa an fahimci wannan wato an ce wai yakin aure wato isar jabir waɗansu sun ce ta abu lokacin yakin tabuka ne lokacin yakin tabuk ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ma Jabir kai aure ba zai yiwu ba saboda Jabir yana buƙatar yin aure domin kula da ɗan uwansa mata me yaushe ne nauyin ya hau kansa bayan yakin Uhud yaushe aka yi yakin Uhud domin ubansa ya rasu a yakin Uhud ne ko ya yi shahada a yakin Uhud yaushe aka yi yakin Uhud shekara ta uku saboda haka yanzu muna shekara ta hudu ne don haka lokaci wannan ne ya dace da a ce yana kokarin yin aure domin kula da karnansa domin lokacin ne nauyinsu ya hau kansa wanda yake wannan shine sahihi haka yake a cikin bukhari imam bukhari ya kawo kisar a cikin kitabu shuruk wato kissar shine cewa yayin da aka zo ana komowa wajen tafiya daga wannan yakin na zatun riƙa jabir yana kan wani raƙumi mai rauni duk an tafi an bashi shine a baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya zo ya same shi ya ce ya jabir me ya samu wannan raƙumin naka ya ce raƙumin ne baya tafiya ya rasulallah sai ce to sauka ya sauka daga kai ya ce ba ni sandanka a wata riwaya ya ce karyo min sanda daga jikin bishiya ya karɓi sandan ya tsikari raƙumin ya tsikare shi tsikara mai yawa sannan ya ce hau ka tafi sai ya hau ya tafi da ya hau sai ga raƙumin nan wato yana tsere wa mutane saboda sauri na daga cikin mu'jizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da malaman dala'ilun nubuwa suke ambato da albarkar wannan wato da albarkar wannan taimako da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace a to zaka sayar mun da raƙumin sai ce a na baka ya rasulullah yace a ka sayar mun dai sai ce to nawa zaka saya Ya ce dirhami daya ce a ya rasulallah wato dirhami daya yi kaɗan, kadan ce to dirhami biyu ya ce a ka kara dai suna tayi suna yi yana kara yana cewa a a sai da ya kai uqiya dirhami arba'in. sannan ya ce to huwa laka ya rasulullah na baka naka ne wato na sayar maka sai ya sanya masa ya ce to amma da sharaɗin cewa zan ci gaba da hawansa har ya kai ni madina ya ce na yadda da suka je madina da suka isa madina suna to a cikin wannan ne sai yake tambayarsa ana irin irin hirar tafiya din nan yace ya jabir shin kayi aure yace eh ya rasulullah yace budurwa ko ko bazawara yace a'a bazawara yace me yasa baka auri budurwa ba tunda shi jabir saurayi ne yace me yasa baka auri budurwa ba wanda za ku rinka wasa tare yace ai babana ya rasu ya bar min 'ya'ya mata karnina na su su wajen guda bakwai saboda haka ina neman wanda za ta kula da su wadda idan sun wadda za ta rinƙe musu kitso ta gyara gashin su ta rinka kula da su sai ya ce to idan ka isa madina to alkais kais wato to kai kokari wato ka kusanci iyalinka domin ka samu zurriya shine ma'ana alkais kais to da suka isa madina jabir da ya je gida sai ya ɗauko raƙumi ya zo ya ɗaure shi a gefen masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito ya ga raƙumi ya ce wannan raƙumin fa ya ce ai raƙumin da jabir ya kawo ne shine sai jabir ya zo ya ce ya rasulullah ga raƙuminka bai karɓi kuɗin ba fa lokacin shi ma ya ce ga raƙuminka sai ya ce ai na baka shi ya jabir ce na mayar maka sannan ya ce wa bilal aje a biya shi kuɗinsa aka je da aka tashi biyansa kuɗin sai aka ƙara masa a cikin kuɗin ya ce wannan ƙarin da aka yana rike da wannan dukiyar saboda albarkar saboda neman albarka ya ce har lokacin yakin harra a shekara ta saba'in da 'yan kai bayan hijira a madina shi ko raƙumin wannan ya ƙare a za a wato annab sallallahu a rayuwar har annab sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya raƙumin yana nan wajen jabir da lokacin sayyidina abubakar a lokacin sayyidina umar ne ya kan cewa ya tsufa sai ce to shi baya son ya sayar da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bashi ga kuma ga kuma albarka da ta bayyana a gare shi sai je nemi shawarar sayyidina Umar yaya zai da raƙumin nan ne ce sashi a cikin raƙuman sadaka sashi a cikin raƙuman zakka wato raƙuman da ake kawowa na zakka domin ya je ya rinka cin abincin zakka a kuma talakawa su amfana da shi saboda saboda dabba ce mai albarka saboda haka albarkar wannan raƙumi ta bayyana da albarkar dukiyar da aka yi cinikin da albarkar dukiyar da yi cinikin da ita shi ne kudin da jabir ya karba daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malamai sun fitar da wato fa'idodi masu yawa na fiqhul mu'amala a cikin wannan hadisin a cikin kitabu shuruf za mu tsaya amma sai karshen darasin sai mu ga daga cikin fa'idodin da malamai suka ambata ba zai yi mu ambace su baki ɗaya ba na hukunce hukunce wa minha daga cikin abin da ya afku a cikin wannan wannan yaƙi a wannan tafiya ta wannan yaƙi da aka hadithu jabirin aidan hadisin jabir fi rajul alladhi sabau sabau imra'atahu akan isar wani mutum mushriki da musulmi suka kama matarsa suka mayar da ita kuyanga saboda mushrikai ne dama mushriki idan ya zamanto cewar bai musulunta ba to da shi da dukiyarsa da matansa dukkan ganima ne ga musulmi saboda haka suka ɗauke matar suka mai da baiwa fahalafa wannan mutumin mushiriki sai ya rantsuwa la yuhriqanna daman fi ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ya zubar da jini a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda an masa mata a lailan sai ya zo cikin dare wa arsa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulaini rabi'atan lil muslimina min al adu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mutane guda biyu su yi dako wato su yi gadi ga musulmi daga abokan gaba wa huma su ne abad ibn bishir abad ibn bishir ansari ne wa ammar ibn yasir da ammar ibn yasir muhajiri radiyallahu anhuma wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai sanya su suka zo suka tsaya wato idan an san aka zo yawanci wadi wadi shine wato hanya da take tsakanin duwatsu guda biyu kwari da ke tsakanin duwatsu to yawanci za ka samu idan za a yi kyakkyawan zaɓi na wurin da za a yi hutu saboda ana jin tsoron abokan gaba sai a samu waje wanda yake ƙofar shigarsa tsukakkiya ce wato inda duwatsun suka haɗe ƙofar shiga wajen ya zama to tsukakke sai ya sanya waɗannan sahabbai su su biyu su yi gadi a nan wajen ciki kuma faɗi ne nan wajen suka kwanta suka yi bacci da yake da daddare ne saboda suka ka domin wada ba zai yi su bacci haka kawai ba ba su nemi wanda zai kare su ba saboda a cikin halin yaƙi suke a koyaushe za a iya kawo musu hari saboda haka suka yi kyakkyawan zaɓin waje wato wajen sauka zango yanda zai zamanto an yi saurin ba da tsaro to shine aka sanya su su su biyu to da abbad ibn bishir da ammar ibn yasir sai abbad ya ce masa to a yaya zami wane ne zai muraba daren biyu kana so kai bacci farkon dare ko ko kana so kai bacci a ƙarshen dare sai ce a ni zan yi bacci farkon dare in ji ammar zan yi bacci a farkon dare to shi abbad sai ya tsaya yana sallah ammar kuma ya kwanta yana bacci to wannan mushiriki da aka ɗauke matarsa yana zuwa sai ya hango shi yana tsaye da ya dana bakansa da ya dana kibiyarsa sai abin sai ya harbe shi ta same shi a jiki yana cikin sallah ya cire ya ci gaba da sallah ya sake harbinsa ta same shi ya sake fusgewa ya cire ya ci gaba da sallah ya masa hatta uku ya cire ya ci gaba da sallah to a lokacin ne da ta ukun ta zo shine sai ya gaggawa ya yi ruku'u ya sujada ya gama sallarsa sannan sai ya tashi ammar yana tashin ammar suka tashi su biyu to mushrikin yana ganin su su biyu sun tashi sai ya dauka a duk jama'a ce za ta tashi sai ya tsere sai ya gudu da ammar ya ga jini na tare da shi ya ga sai ya ce me yasa baka tashe ni ba ya ce wallahi sallah nake yi kuma ba na son na yanke sallatawa ina cikin karatun sura bana son na yanke ta ya ce da ba dan ma kar ya zamanto cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aiki ya zamanto ban yi aikin yadda ya kamata ba har ta fuskata a zo a cimma manzan Allah da sauran musulmi wala da sai da na ci gaba da sallah ta yadda na saba yi wato gajarta ta din da yayi ya gajarta ta dan saboda me saboda kada ya zamanto bai aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya kamata ba abbad ibn bishr shine wanda da shi da usaid ibn khudair yana daga cikin waɗansu karamominsa lokacin da suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare suna komawa sai bulala su ta zama totocila tana haskaka musu hanya eh wannan ma yazo a cikin sahih fa daraba abbad abbad ibn bishr bi sahmin yace sai wannan mushriki ya harbi abbad ibn Bishir da kibiya wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah fa naza'ahu sai ya cire walam yubtil salatahu bai fita daga cikin sallarsa ba hatta rashaqahu bi thalathati ashum har sai da ya harbe shi ya kwarara masa wato du a kibiya guda uku falam yansarif minha hatta sallam bai fita daga cikin sallar ba sai da ya sallama wato sai da ya cika sallar ta sai ya sallama wa anbaha wa anbaha sahibahu sannan ya fada ya tashi abokinsa Ammar ibn Yasir qala sai Ammar ya ce subhanallah halla anbahtani me yasa baka tashe ni ba qala inni kuntu fi suratin fakarihtu an aqta'aha na kasance ina cikin wata sura ce sai ya zama to naƙi ba na son a ce na yanke surar ban gama ta ba wani ya daga cikin abin da malamai suke kafa hujja da shi na cewar yanke sura a cikin sallah wato yanke juzu'in karanta juzu'in sallah a cikin sura duk da ya halatta barin haka shine yafi mutum ya karanta sura kamila saboda sura tana da alaka da juna abubuwan da ke cikinta yana daga cikin abubuwan da malamai suke kafa hujja da shi na wannan kissa shi ma abubuwan da ya zo a cikin wannan kissa na fa'idodi insha Allah idan muka gama muka karanta kissa ta uku sai mu zo mu ambace su wa mina hadithu gawrath ibn al-harith daga cikin abin da ya faru akwai hadisin gawrathu ibn al-harith alladhi hamma bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wanda yayi wato kokarin wanda yayi niyar a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam wa huwa qa'ilun tahta shajara alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kailula baccin rana a ƙarƙashin wata bishiya fastalla saifahu wa arada darbahu ya zare takobin annabi sallallahu alaihi wasallam yana niyyar ya sare wuyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fasaddahu Allahu an sai Allah ya sai Allah ya tsare shi ya tsare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga gare shi wa hubisat yaduhu hannunsa ya shanye wastaiqadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nawmi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga cikin baccin sa fada'a ashabahu ya kira sahabbansa fajtama'u ilaihi suka taru zuwa wajen suka taru zuwa wajensa fa akhbarahum anhu fa akhbarahum anhum sai ya gaya ma sahabbansa kissar wannan wannan bakauye wa ma hamma bihi ghaurath min qatlihi da niyyar da shi ghaurath yayi ne ya kashe shi wa ma hadha kullihi tare da dukkan wannan atlaqahu wa afa anhu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sake shi ya masa afwa wa kana fi ghazwati dhati riqa wannan ya kasance a cikin wannan yaki ne na zatin riqa illa annaha allati ba'da al-khandaq sai dai wadda ta zo ta bayan khandak ce kama akhrajahu fi sahihaini kama yanda bukhari da muslim suka ruwaito wannan a cikin sahihain an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma daga jabir dan abdullah Allah ya da su qala aqbalna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam mun taho tare da manzon Allah sallallahu alaihi hatta idza kunnabi bi dhati har sai da muka zo waje da ake ce masa zatul riƙa. to wannan a ibn kafir ya ɗauka ita zatul riƙa ɗin da jabir yake kissarta ita ce ta bayan haibar. wanda yake kuma abinda yake abinda yake a wato raƙumin jabir da tambayar su cewa yi aure ta nuna cewa zatul riƙa ɗin da jabir yake ambato kafin handar ce saboda haka Ibn kafir wannan abin da ya faɗa akwai duba a cikin maganar tasa ya ce mun to tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da muka zo zatun riƙa ƙal sai ya ce kunna idza ataina ala shajaratin zalila tarakna hali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance idan muka zo a cikin tafiya muka zo muka samu wata bishiya mai inuwa sai mu kyale ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girmama shi ƙal jabir ya ce faja'a rajulun minal mushrikin sai wani mutum daga cikin mushrikai ya zo wa saifu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bi shajara alhali takobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rataye na rataye a jikin bishiya fa akhadha sayf sai ya sai ya kama wannan takobi fahtaratahu ya zare shi fa qala li rasulillahi sallallahu alaihi sai ya ce wa Allah sallallahu alaihi kana jin tsoro na qala la annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba na jin tsoron ka ta za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ji tsoron wani mutum <laughs> ba Allah ba qal faman yamna'uka minni to wa zai tsare ka daga gare ni wa zai hana min in kashe ka qala Allah yace Allah qala fatahaddadahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka wato suka yi masa suka tsoratar da shi fa aghmada sayf sai ya mayar da takobin a cikin gidansa a cikin kubansa mm, wa ya rataye shi ƙal fa nudiya bis sala akai kiran sallah fa bi ta'ifatin ya yi sallah raka'a biyu da jama'a daya thumma ta'akharu sannan suka koma baya wa Sallah bi ta'ifatil ukhra sannan yi sallah da ɗaya jama'ar raka'atayn raka'a biyu wa kana bi rasulillahi sallallahu alaihi sallam arba'u raka'at ta kasance sallah raka'a hudu ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walil qaumi raka'atan su kuma mutanen raka'a biyu wal lafzu li muslim wannan lafazin muslim ne wai ba wai a lokacin da an hada kissar ne ba lokacin ne aka yi salatul khawf din ba bayan ya tsira daga wannan mutumin wato abin da ya faru na kissar gauras a shine sun zo wani wadi kamar yadda waɗansu in aka harhaɗa riwayoyin wani wadi ne mai bishiyoyi wanda ke yawan yawan bishiyoyin masu kaya ne an san bishiyar kaya ba ta da inuwa to saboda haka sai suka rarrabu kowa ya je ya samu wanda kowa ya je ya samu inda zai je ya kwanta saboda a lokacin lokacin tsananin zafi ne lokacin da za a yi bacci na kailula an san lokacin kailula ba a tafiya wato lokacin tsananin zafin rana akan ɗauki akan yi hutu suka samu bishiya mai inuwa aka suka kyale ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya rataye takobinsa wannan ba kauye gaurath sai ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam dama sai ya ce mutanensu ya ce mutanensa ni ne zan muku maganin muhammad ya zo ya same shi yana kwance shi shi kadai babu wani a kewaye da shi babu mai gadi sai ya ɗauki takobin ya zare shi yana zare shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka yana farkawa sai ah, ba ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana jin tsoro na ya ce a'a yace to zai to wa zai tsare ka hana ya hana ni in kashe ka ce Allah sai hannun sa ya shanye sai takobin ya fadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki takobin yace kai kana jin tsoro na waye zai hana ni daga gare ka sai ce kun haira akhir ka zamanto me ka zamanto wato a a wanda yake kama ribataccen yaƙi amma mutumin kirki mai kama ribatacce amma na kirkin ba na wato ba na ba sai ya ce to ko za ka musulunta sai ce a'a ya ce ya sake maimaita masa hassan uku ya ce to ko za ka musulunta yana cewa a'a a na uku sai ce amma zan yi maka alkawari ba zan yaƙe ka ba ba zan kasance tare da mutanen da za su yaƙe ka ba kun san kuma alkawari wajen balarabe baya canzawa sai ya koma wajen mutanen sai na cewa ji min inda min inda hairin nas na zo muku daga wajen fiyayyen mutane ya ga karimci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karimcin ɗabi'arsa mutum ne ya zo zai kashe shi hmm? Allah ya wato bai sami iko ba shi kuma da ya sami halin ya ɗauki fansa ya kashe shi ɗin sai ya masa afuwa ya ce ya tafi ya yi masa afuwar ma tare da cewa ya ƙi zamantowa cikin mabiyansa amma ya ce ya tafi to bisa cewa kun haira akhir ka zama a tukun min inda khairin nas da ce na zo muku daga wajen fiyayyen mutane wanda ne ya sa waɗansu daga cikin malaman tarihi suke sa shi a cikin musulmi suka ce ya musulunta amma kaga a cikin kissar kamar wanda wani rawaya ta zo ya ce ba zai musulunta ba to amma waɗansu daga cikin malamai musamman imamu zahabi a cikin tajridus sahaba ya ambace ya ambace shi a cikin sahabbai itimadan da wannan yana dogaro da wannan magana ta cewa ji'tukum min inda khairin nas na zo muku daga wajen fiyayyen mutane to sannan <clears throat> saboda haka kun ga a cikin wannan kissar ta za tun riƙa akwai fa'idodi saboda ƙurewar lokaci ba zai yiwu ba mu ce za mu ɗauki fa'idodi daga wajen jama'a daga fahimtar 'yan uwa duk da yake ana samun fahimta wato mai albarka amma saboda ƙurewar lokaci barin ambaci iya abin zai sauƙaƙa na abin malamai suka ambata a cikin wannan abu na farko dai Shi ne shi kansa fitar annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya kai hari ga wannan ya nuna wato a cewar lallai ne musulmi ya zamanto musulmi su rinka nuna ƙarfi wato su rinka nuna ƙarfi da tanadi da rashin nuna nawa a fuskar abokan gaba tunda waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ya fita zuwa ga najad saboda waɗanda abinda mutanen najad suka yi masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na kisan gilla da suka yi musu da ha'inci da suka yi musu aka amince musu suka aka amince musu amma su kuma suka yi ha'inci to maganin irin waɗannan kada a nuna wani nawa da sake kaga an yi abin a cikin rabi'u thani annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin jumadal ula ya tashi ya kai musu hari domin su san kan cewar in sun taba musulmi to ba za su zauna lafiya ba wani ya daga cikin yana da muhimmanci kwarai da gaske wajen alakar musulmi da abokan gabansu idan abokan gaba suka taba musulmi to su san kan cewar ba za su zauna lafiya ba ba za su taba musulmi kawai a kyale su ba sabanin yadda muke yanzu sabanin yadda muke yanzu hmm? musulmi shine in aka taba shi shikenan ka taba banza in aka kashe shi ka kashe kuda hmm? saboda me saboda mun zamanto guta an ka guta sai kun fa kamar kun fatte ku ba wani karfi ba tanadi ba shiri hmm? ba karfin zuciya hmm? kowa abin duniyarsa ya fi masa abin duniyarsa ya fi masa addininsa sannan a cikin wannan mun ga abubuwa da suka faru a cikin wannan yaƙi na farko dai a kisar a cinikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Jabir na raƙuminsa mun ga aya daga cikin ayoyin mujiza daga cikin mujizojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin abin da zamu lura a cikin wannan kissar shine yadda shugaba ya kamata ya kasance na kula da halin mabiyansa dubi Jabir da ya zamanto ya shiga cikin wannan hali na larura ka duba ka ga irin yadda hankalinsa zai kasance saurayi ne shi ba wani babba bane bai daɗe da yin aure ba ga shi an bar masa nauyi ubansa ba kuɗi gare shi ba ya bar masa 'ya'ya mata 'ya'ya mata ba za su iya noma ba ba za su iya zuwa su yi yaƙi ba su samo ganima saboda haka dai shi ɗin ne sai shi ɗan raƙumin da ya bar masa ba shi da ƙarfi ana tafiya yana baya kowa ya yi gaba ya bashi ka duba haka irin halin da zai kasance a cikin zuciyarsa amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda shugabanci ya kamata ya kasance yana kula da halin da yake da dukkan mabiyansa suke ciki yana ganin halin da Jabir yake ciki sai yawo baya ya zo ya same shi ya taimake shi da abin da zai iya taimaka masa haka ya kamata shugaba in ba za ka iya taimako da dukiya ba ko da ƙarfinka to da addu'a ma ka yi ya taimaka masa da addu'arsa shine mu'jiza ta bayyana wannan raƙumi ya zo ya yi intilaƙi ya tafi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan an zo neman taimako wajensa in ba shi da shi in ba shi da shi sai ya mutum kyakkyawar addu'a in ba shi da shi sai mutum kyakkyawar addu'a to haka ya kamata shugaba ya kasance ya rinka kula da halin mabiyansa musamman rauna na daga cikinsu sannan a cikin wannan ya nuna halaccin ciniki hatta a cikin halin tafiya kuma ya halatta a yi ciniki da babba kuma babu komai don wajen ciniki a ka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya cewa a'a wannan bai nuna kan cewar wato ya nuna rashin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba halal ne a cikin ciniki ai ciniki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin cinikin kuma wani ya nuna daga cikin nau'in ciniki cinikin almukayasa domin ciniki iri akwai cinikin mukayasa akwai cinikin murabaha akwai cinikin muzayada akwai cinikin wadi'a cinikin mura cinikin mukayasa shine cinikin dukan hanci eh, kowa yana son ya zamanto mai sayarwa yana so ya zamanto ya samu kuɗi ya samu riba da yawa mai saya yana so ya samu araha ragon malam ga kyau ga araha kowa yana so ya doki hancin juna ya halatta wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam daga dirhami ɗaya ya fara jabir ce haba raƙumi da dirhami ɗaya <laughs> kaga da ƙarshe a nawa aka kare dirhami arba'in dubu bambanci tsakanin dirhami ɗaya da dirhami arba'in kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da wannan ya nuna kan cewa ba a ta yin wulakanci ba zancen ta yin wulakanci da ake faɗa wani lokaci ɗan kasuwa idan mutum ya zo ya maka zai kace a ah, abin na kama ba da gaske abin nan ba na abin na yi tafi ka bani waje za ka yi mun ta yin wulakanci to yanzu kaga a ce an fara da dirhami ɗaya abin da aka sai da shi a dirhami arba'in kaga wani sai ce ta yin wulakanci kai amma wanda ya nuna kan cewa ya halatta a yi irin wannan domin fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam akallan abin da yake nuni halacci sannan kuma wannan ya nuna kan cewar ciniki da ya halatta mutum ka sanya sharaɗi a cikin ciniki idan dai sharaɗin bai zamanto zai warware makasudin cinikin ba kaga jabir da ya sayar da raƙumin ya ce amma da sharaɗin zan hau har zuwa madina ko ba haka ba kaga wannan ba zai warware bai warware abin nan a wato makasudin cinikin ba saɓanin ka ce ka sayar da mutum mota amma da sharaɗin ba zai shiga ba ko kuma da sharaɗin ba zai ɗauki kaya a cikinta ba ko da sharaɗin ba zai ɗauki fasinja ba ko ka sayar ma da mutum gida amma da sharaɗin ba zai zauna a ciki ba sai dai ya sa haya yanzu wannan a ce ciniki ne ka sayar masa da gida amma da sharaɗin ba kai za ka zauna ba sai dai ka sa haya wannan sai a ce sharaɗi ne batil domin yunafi muqtadal aqd amma sharaɗin da yake ba zai warware maqsudin cinikin ba ya halatta kamar wannan sharaɗi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan sharaɗi kuma ya nuna cewa ya halatta kai ciniki ba dole ne aka yi ciniki sai mutum abin da ya saya ya riga ya karbe shi ba zai iya jinkirta karban abin kaga an kulla cinikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bashi ba kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karbi raqumin ba amma raƙumin ya zamanto nasa ne tunda Jabir ya ce to da sharadin zan hau har zuwa cikin Madina kaga a lokacin nan idan da raƙumin nan ya halaka waye zai dauki hasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda a lokacin nan ihsani yayi da ya bashi wannan raƙumin kamar aro ya bashi ihsani yayi masa ba za a ce inda raƙumin ya halaka to tunda ban riga na karɓa ba yana cikin lamuninka kai mai sayarwa a'a in dai har an riga an kulla ciniki ko da bai karɓa ba ya riga ya shiga cikin lamunin wanda ya riga ya saya in wani abu ya same shi shi wanda ya saya shine zai ɗauki hasara sai dai idan ya zamanto abin da ya hana ya hana shi karɓa mai sayan ne ya hana shi ya karba saboda wani abu wanda yake na maslahar kansa ba bisa wani sharaɗi da ya sanya ba sannan kuma wanda ya nuna husnul qada wato kyakkyawan biyan wato kyautatawa wajen biyan bashi kaga abin da yake kan annabi sallallahu alaihi wasallam uqiya ne dirhami arba'in amma yace a ƙara masa to haka ake so wanda mutum idan ya zo biyan bashi domin wannan ciniki ne wanda yake a bai'ul ajal ne an sayi abu amma sai daga baya za a biya kuɗin wanda yake ya halatta an fahimta bai'ul ajal ya halatta wanda bisa wannan ne mutane bisa wannan ne ake halatta yawa yawan cinikin yanzu da ake yi na mu'amalar bankunan musulunci duk bai'ul ul'ajal ne maimakon banki ya da maimakon abin da bankuna suke yi na su baka bashi su baka bashi sannan ka biya da ƙari sai su sai maka abin da kake so su saya abin da ka saya a wajensu in ya so ka biya su da riba sama da abin da za a ce inda za ka biya yanzu za ka biya za ka bayar alal misali su sai maka gida su baka wanda idan da kama a ce za ka saya kuɗi hannu ne a lokacin za ka saye shi a miliyan biyar sai su sayar maka a miliyan bakwai ka rinka biya bayan kamar shekara goma shine wa'annan su ne buyu'ul ajal kaga wannan hadisin na jabir shi ma ya nuna asali ga wannan bai ul'ajal ne tun daga shi nan an sayi raƙumin amma biya sai a madina kuma da aka tashi biya din aka wannan wata matsala ce shine aka biya shi da ƙari wanda yake idan babu sharaɗi babu laifi amma inda sharaɗi to ya zama tori ba idan mutum yana bin ka bashi ana bin ka bashin dirhami arba'in ka tashi biyansa sai ka biya shi dirhami arba'in da biyar idan babu sharaɗi babu al'ada ya halatta amma inda sharaɗi ko kuma da al'ada a cikin wannan to ta zama tori ba tunda ya zama tokari a akan bashi akan haƙƙi da yake ya tabbata a kanka sannan wannan ya nuna kuma kan cewar ya halatta a zo da raƙumi cikin masallaci kamar yadda jabir ya zo da shi cikin masallaci wanda waɗansu sun kafa hujja da wannan kan cewa ya nuna kan cewa bawalin raƙumi ma ba na jasa ba ne to amma babu ai babu ba lalle ne a ce ya yi bawali ba shi yasa yan shafi'iya ba su yadda da wannan abin nan ba akwai sauran abubuwa akwai sauran hukunce hukunce wanda sun zo akan wannan hadisin amma saboda kurewar lokaci za mu je kissa ta biyu kissa ta biyu shine ta wannan sahabi abbad ibn bishir da aka harbe shi yana gadin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kissar mun ga halarcin wato a ɗauki a mayar da matar mushiriki wanda yake abokin yaƙi a mayar da ita kuyanga wanda yake wannan ya halatta musulunci ya hana dukkan hanyar da ake ɗaukan bayi sai ta fuska ɗaya ce ta fuskar wanda ya ƙi shiga cikin addinin musulunci har aka kama shi ƙarfi da yaji to wannan sai a mai da shi bawa tunda ya ƙi yadda ya zamanto bawan Allah bisa da'awa bisa hujja sai da ƙarfi da yaji aka shigar da shi cikin bautar Allah to a wannan za ta sanya shi ya zamanto bawan mutane duk wata hanya da ake bauta musulunci ya toshe shi kama a kama mutum karfi da yaji a mai da shi bawa ko mutum ya ɗauki 'ya'yansa ya sayar da su ya mai da su bayi duk haramun ne amma ta hanyar jihadi shine kaɗai hanyar da za a iya ɗaukan bawa musulunci duk ya toshe kofofin da ake ɗaukan bawa sai ta hanyar jihadi wannan ya nuna ɗaya da wannan shahidi ne ga wannan aiki yadda sahabbai suka kama matar wannan mushiriki suka mayar da ita kuyanga sannan ya nuna yin tanadi yin tanadi da wato yin tanadi a wajen yaƙi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da za su kwanta bacci sai da ya sanya wanda za su yi musu gadi wanda wannan baya nuna cewa rashin tawakkali ne ba rashin tawakkali ne yin tanadi ne da kuma aiki da sunnar Allah Allah ya sanya abubuwansa suna tafiya daidai bisa ka'ida in baka da lafiya za ka sha magani in kana jin yunwa za ka ci abinci in kana jin kishirwa za ka sha ruwa wannan hikima ce ba za a ce in ka sha ruwa Ba ka da tawakkali ba saboda kana abin ka ce ruwa shine zai saka rayu ai Allah ne zai saka rayu ka dogara ga Allah sai sai Allah ya tafi da kishirwar a in kai haka kai jahilci kai wauta to haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sanya yan gadi wannan ya nuna aiki da hikima ba wai rashin kuma tawakkali bane sannan wannan ya nuna abinda sahabbai suke a kai na wato irin yadda tasirin sallah a cikin rayuwarsu ka duba ka gani kan cewar mutum an harbe shi har ya cire kibiya ya ci gaba da sallah wannan ya nuna matsayin sallah a wajensu da kuma cewa hakika halin da suke shiga yayin da suke cikin sallah ba irin halinmu ba ne suna samun jin daɗi da kusanci da allah da zauƙi da sani na allah da jin girman allah abin da yake ba za ka iya siffanta shi ba shi ba domin dai abin da zai sa mun san dai yadda rauni yake a jikin mutum amma abin da zai sa wato ka yi jimurin wannan raunin saboda wai kana ganin kan cewar jin daɗin sallar ba zai barka har ka fita daga ciki ba duk da wannan zafin wannan raunin ya tabbatar mana kan cewa haƙiƙa sanin Allah da sahabbai suke a kai ba kaɗan ba ne domin ya sanya musu wani irin hali wanda yake mu mun san kan cewa ba a wannan halin muke ba hmm? cinnaka in yi cije ka kana sallah watakila sai kai sallama hmm? sai kai sallama ko kuma kai sallar ga baki ɗaya hankalinka yana cikin susa kana ta soshe-soshe a cikin sallar taka to shi wannan ka duba kibiya har guda uku ba kuma fita yi daga cikin sallar ba sai da ya cika ta hmm? da ya da ruku'unta da sujada ta sannan yayi sallama to wannan sahabbai nan fa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hmm? wanda yake nuna ma'anar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fi salati la shughla akwai abin da yake shagaltar da mutum a cikin sallah ga wanda yake ya san Allah hakika a cikin sallarsa akwai abin da zai sanya shi shagaltu da Allah ya manta da komai kamar yadda ake cewa akwai wata kissa da ake bayarwa ta wani malami a a a garin nan a zage an san unguwar zage aiko to an san abin nan idan sarki ranar sallah a da ɗaya daga cikin hawan da sarki yakan yi yakan biyo ta zage to an ce ana sallar la'asar ana sallar la'asar sai sarki ya zo ya wuce da abinan da tambari da algaita da sauransu da hayaniyar da ake yi ana sallar la'asar da aka idar da sallah sai ake gaya masa cewa a sai ya ji ana hirar yake cewa me ya faru ya ce ai sarki ta nan gaban mu ya zo ya wuce da tambari da algaita da sauransu ya ce sannan kunji kunji yana wucewa din har kunji ya ce ai sun ji a to duk ku tashi ku sake sallah ya shi bai san an yi wannan ba duk wanda ya ji ya nuna kan cewa wato sallarsa babu kushu'i hmm. to wannan in kisa ta inganta ya nuna kan cewa irin halin da sahabbai suke akai kai kenan to sannan a cikin kisar gaurath ya nuna shi ma aya daga cikin ayoyin manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanda Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga wannan kafiri dama wannan dama Allah madaukakin sarki ya saukar da cewa wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane ba za su iya kashe shi ba ba za mutane ba su iya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya tsare shi da wannan ayat ta sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina sa yan gadi si gadin sa to wannan ya nuna yadda Allah yake tsare yadda Allah yake tsara manzansa salawatullahi wasalamuhu alaihi kuma ya nuna mana irin wato a karfin wato tawakkalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanda mutumin ya ce masa kana jin tsoro na yace bana jin tsoron ka kuma wanda ke shine shi shine gaskiya baya jin tsoron ta ya za a yi jin tsoron sa salawatullahi wasalamu alaihi wanda ya nuna shaja'a sa jaruntar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake idan da mutum ya ga takobi an zare shi da mutum a kansa hmm, ai wani gabaki ɗaya ma sai ya zama to kamar kura sai zawayi mm, don tsoro to wanda yake a shaja'ar mutum gwargwadon imaninsa ce jaruntar mutum gwargwadon imaninsa ce mm. kuma idan mutum ya yi imani da Allah ya dogara ga Allah haƙƙan yadda ya cancanta a dogara gare shi to Allah zai isar shi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa Allah ya ishe masa kuma wannan kissar ta nuna mana wato yalwar zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake ga wannan mutum ya zo da niyyar ya kashe shi kuma ya zo ya same shi a halin da zai iya kashe shi Allah ya tsirar da shi inda wani ne mai karanta sai ce shi kenan Allah ya dora ni akan ka bar nuna maka karshen ka amma da yake ya san Allah ne ya masa kuma ya san Allah wato mai rahama ne mai gafara ne sai ya zama zamanto sai ya masa afuwa ya kyale shi ba wanda suke yin afuwa yayin da suka sami iko akan mutum sai mai si'atun nafs sai mai wato sai mai yalwar zuci mai karimci mai daraja wanda ya san Allah wanda ya san wato yalwar falalar Allah shine wanda yake yayin da yake yasa yana da iko akan ka kuma zai maka afuwa amma dama kai afuwa baka da iko akan mutum ai dole ce afuwa shine kana da iko akan mutum amma kuma ka kyale shi kai masa afuwa wannan shine yake nuni akan wato karimci to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake aka yana daga cikin kyawawan sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu gani mu koye su kuma babu abin da za su kawo mana a cikin rayuwarmu irin waɗannan sifofi illa wato izza illa ɗaukaka maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allah bai taɓa daga cikin abubuwan da ya faɗa babu abin da duk mutumin da yake ya yi afuwa to lallai ku allah zai ƙara masa wato izza wato Allah bai taba ƙara mutum wani abu ba da afuwa face izza in dai yi afuwa ka yi rangwame alhali kana da iko akan mutum to Allah zai ƙara maka ɗaukaka wani lokaci sai ka rinka ganin kan cewa haba ai wannan kyalewa ne zai sa a rinka tattaka ka a mai da kai kai ba komai ba dole ne ka nuna jan ido dole ne ka nuna kai ba wasa bane kana ganin wannan ne zai sa a ji tsoronka to afuwar ita za ta sa a ji tsoronka ita za ta baka wannan izza wannan ya daga abubuwa guda hudu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai ce ku kiyaye su sadaka ba ta taɓa tawaye dukiya ba kana bayarwa wannan ba za ta sa dukiya ta yi kaɗan ba wanda duk ya yi tawalu'u abin nan wanda duk ya yi tawalu'u Allah zai ƙara masa ɗaukaka wanda ya kaskantar da kansa ga Allah Allah zai ƙara masa ɗaukaka wanda kuma duk ya yi afuwa Allah zai ƙara masa izza sannan wani ne na hudun na'am hudu ne hudu ne ai me na hudu a na'am sabr a menene in yi mutum ya haƙuri yana nan a cikin ma na ƙasa malum min sadaka wa man tawaba rafa a hula. wa ma zada bil afwi illa izza guda hudu ne abubuwa guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace ku kiyaye su daga gare ni ku haddace su kaga annabi ya ce mu haddace amma gashi ba mu haddace ba guda hudu ne yace ku haddace su gashi ba mu haddace ba guda hudu ne na'am wani na hudu na'am eh eh ah, ba shi bane abubuwa guda hudu ne dai suna nan a cikin mun karanta shi a cikin karatun da muke nan na targhib wa tarhib na bayan sallar la'asar bayan sallar la'asar muna karanta hadisi guda ɗaya ɗaya a cikin karatun da muke mun karanta shi a cikin at-targhib wa tarhib to Allah ya fi mana to sannan na hudu sallar tsoro abin da ya faru a cikin wannan kisar sallar tsoro sallar tsoro ta sauka domin a cikin alkur'ani ta zo domin a tsayar da bautar Allah ba kuma a tozarta kare kai ba wato ana yaƙi Allah ta'ala ce fa tafi kunta fihim fa aqamta lahum sala faltakum ta'ifatun min minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa araba jama'a kashi biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasance yana raba su kashi biyu kashi ɗaya su yi sallah tare da shi kashi ɗaya kuma suna fuskantar abokan gaba sawa'un wato abokan gaban an yi sau ne za a yi yaƙi ko kuma a cikin wato rami ne kamar wato irin yanzu da ake yi a yi rami a sanya abin nan yashi a sanya mashin ga ana dako saboda wanda za su yaƙi ya zama tokan cewa sun tsare bindiga waɗansu macen sun je suna yin sallah to sannan idan an yi raka'a ɗaya in halin tafiya ne in an yi raka'a ɗaya tare da su in ya annabi sallallahu alaihi wasallam in liman ya taso zai raka'a a raka'a ta biyu din sai ya tsawaita karatu a raka'a ta biyu yanda waɗannan za su cika za su ƙara raka'a su ta biyu su yi zauna eh, su sujada su tahiya su yi sallama sai su koma su karɓi waɗancan sai su kuma sai su taho sai su tsaya tare da shi in suka zo suka tsaya tare da shi suka samu raka'a ɗaya sai ruku'u tare da su idan ya zauna zai yi tahiya sai su tashi su cika raka'a ɗaya ya ta zaman tahiya sannan sai su yi sallama tare in suka zo suka same shi sai su cika sallar tare su yi sallama tare wannan ɗaya daga ta zo hai'a daban-daban kowace hai'a da ta zo kowace hai'a wadda ta zo duk sun inganta ta zo kamar yadda makarin yi a nan jabir ya ce raka'a biyu biyu su suka yi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'a hudu a wata a ta abdullahi dan umar shine kamar yadda na ambata din nan raka'a daya kowa ya cika tasa a ta abu huraira ma ya ruwaito to dukkanin sifofin kowace mutum ya yi ta inganta waɗansu sun ce ya danganta da halin da ake ciki eh ya danganta da irin halin idan halin idan zai ba da damar waɗannan su wato su sallama kafin liman su tafi sannan waɗannan su taho liman ya sallama ya kyale su sannan su kuma su cika tasu ko kuma ya jira su su sallama tare dukkan hay'ar da ta zo wadda yake ta zo a cikin hadisai ingantattu kowace hay'a aka yi ya halatta wannan ya nuna saukin addinin musulunci da cewa addinin musulunci yana tafiya tare da wato waƙi wato tare da reality tare da reality din situation yadda hali yake da shi za a yi ta'amuli da shi ba za a ce a ta za a yi ana yaƙi a cewa za mu yi wasa da sallah za mu yi sallah yadda ake yi duk abin da za su yi su zo su komai ta fanje mafanja a'a wannan ba a wannan wautar wannan sai wanda suka canza addinin Allah su suke wannan kamar kirista suka ce ta yaya za a yi a ce kana addini kuma a ce wai kana abin nan kana kana da mace kana da yaya hmm? Allah ba shi da yaya hmm? Allah ba shi da mata kaji kuma sun ce fa Allah yana da da wai sai su ce to ai mu ta yaya za a ce muna da yaya ai wannan in aka wannan ya nuna kaskanci ya nuna wato karkata ya zuwa ga duniya to wannan duk ba addinin gaskiya bane addinin musulunci addini ne da yake tafiya tare da hakika kai mutum ne kai mutum ne kana da abubuwa da abubuwa da suke baka tsoro kai ta'amuri da su yadda ya dace ba yadda za a ka ce kaga abu wanda yake yake maka barazana yake baka tsoro ka ce a'a kai ba za ka yi ba za ka nuna kan cewa ka tsorata ba to wannan ya nuna hikimar addinin musulunci da kan cewa addini ne wanda yake waƙi'i wato mai ta'amuli da hali yadda yake hakikanin hali ba za a ce ba za a wato babu abin da ake kira idealism a rinka abin da kawai za a suranta kan cewa haka ya kamata amma amma in aka zo wajen wajen ɗabbaƙawa sai dai ya zamanto kan cewa kamar abu ne wanda yake a mafarki kawai addinin musulunci ba haka yake ba to wannan yana daga cikin waɗansu daga cikin fa'idodi da wannan gazuwa ta nuna wanda yake a kowanne daga cikin waɗannan abubuwa in kuka karanta littafan sharhohin hadisi za ku ga hukunce hukunce da yawa da malamai suka ambata musamman kisar jabir da cinikin raƙuminsa da kuma kissar wannan gaurath na wanda ya zo ya nemi ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi wato Allah ya hana shi akwai abubuwa da dama da malamai suka fitar waɗanda suke waɗansu daga ciki su ne muka ambata a cikin wannan darasi kuma ya kamata <clears throat> mutum musulmi ya rinka tunani akan irin waɗannan dama amfanin karatun sira kenan mu fahimci hukunce-hukunce daga rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin abubuwan da irin yadda ya rinka ta'amuli da halaye daban-daban na rayuwa mu gani a cikin wannan mu koya domin mu kyautata tamu rayuwar Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ku shirya kuma yace walakum fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan abun koyi a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam komai hali da ka shiga ka tuna ka hararo yaya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hali yaya yayi to kai ma kai wannan to sai ka to ka shiryu kuma wannan shine babban jari na karatun siran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halayen rayuwa daban-daban yaya yayi domin ma mu zamanto mun yi koyi Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta Allah ya ba mu ikon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mana soyayyarsa ya san ya azurta mu da cetonsa ranar alkiyama ya sanya mu sha daga cikin tafkinsa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka na tubu ilaik